Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke tare da ku daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI a cikin shirin mazagai duniya wanda ya saba zabar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi wa adabo domin bitar su. Daga cikin batutuwan da muka sake waiwaya a wannan makon akwai rahoton da ya bayyana cewar mutane fiye da dubu biyu da talatin 'yan bindiga suka tilasta wa tserewa daga mahallansu a garuruwa sama da biyar da hamsin a jihar kaduna mahukuntan jamhuriyar nijar sun koka kan yadda takwarorinsu na algeria ke ta so kera 'yan kasar zuwa gida shugaba emmanuel macron ya ce faransa da aminanta na kasashen yamma da na afirka na da damar dakatar da kisan kiyashin ruwanda na shekarar 1994 amma suka noke abinda ya janyo salwantar rayukan dubun dubatar mutane Bai ga gabas ta tsakiya shirin na zagaye duniya zai kuma leƙa Taiwan domin jin halin da ake ciki bayan aukuwar girgizar ƙasa mafi ƙarfi cikin shekaru 25 da ta jikkata mutane fiye da dubu guda. To shirin namu zagaye duniya zai fara ne da batun tattalin arziki wanda ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya a makon da ya ƙare. inda hukumar kula da wutar lantarki ta sanar da cire tallafin da gwamnati ke zuba wa bangaren samar da wutar ga wasu mutane abin da ya shafi farashin lantarkin tuni dai jama'a da ƙungiyoyin kwadago da kuma masu masana'antu suka bara dangane da matakin da kuma abin da suka kira illar da ke biyo bayan hakan malam abba terab babban jami'i ne a hukumar wanda yi wa Bashir Ibrahim Idris bayanin matakin da aka ɗauka kamar da za a ji a tattaunawar da suka yi. Malam Abba a menene dalilin da ya sa gwamnati ta cire tallafin da take zuba a wannan bangare? Ba gaba ɗaya aka cire ba. tallafi da ya shafi customers kasi sha biyar a cikin customers na discos wato hukumomin da suke gudanar da wutan lantarki da suke sarrafa suke raba customers da al'umma tallafi aka cire ga customers miliyan ɗaya da ɗari bakwai zuwa miliyan ɗaya da ɗari takwas shine wanda tallafi gwamnati ta cire su kuma an cire musu tallafi don saboda masu sarrafa a harkar wutan lantarki su samu kuɗi da za su biya kuɗin da suke sayan wuta daga kamfanonin da suke generating wuta da kuma kamfanonin da suke ba su gas so da za su yi amfani wurin generating wuta. Su waye waɗannan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ko kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da abin ya shafa? So su ne kwastomomin da suke samun wutan lantarki a ƙalla awa ashirin a kwana zuwa sama. Su ne wanda zai shafa wannan abin. Kuma a haka cikinsu akwai masana'antu da kuma wajajen ayyuka ba so ba gidaje bane kadai to har da masana'antu. To kamar a wani sashi ne ko kuma waɗanne jihohi ne waɗannan mutane suke? A waɗannan duka mutane suna jihohin Najeriya gaba ɗaya. Yawancin su dai yawanci suna state capitals ɗin. Yanzu ta ya za a iya tantancewa domin raba waɗannan mutane tunda a wuri ɗaya suke a ce waɗannan su suka fi mora wutar ya kamata su biya da yawa waɗannan ba sa mora sosai bai kamata su biya da yawa ba. So kamar da ake kuɗin da ake cazin customers wurin biyan wurin lantarki. Ah, muna da dama kashi biyar na kwastomomi ne. So kashi na farko wanda kamar da na faɗa su ne wanda suke samun awa ashirin da sama su ne ake kira band A sai kuma kashi na biyu wanda suke samun awa sha shida da sama su ne band B sai band C kuma wanda suke samun awa sha biyu sama sai band D kuma su ne wanda suke samun awa takwas zuwa sama sai band E su ne wanda suke samun awa takwas zuwa sama. so in ka duba yadda ake tsare-tsaren na uh, charges inda ake sa a customers kowane class uh, akwai tarif su daban da kuɗin da ake cajin su wanda za su biya na kuɗin wutar lantarki kuma kuɗin wutar lantarki kamar da ka faɗa wanda suke da mita uh, musamman ma masu prepaid mita wanda suke sayan a gaba kafin su yi amfani da kuɗin wutan kuɗin ana cajin per kilowatt hour unit daya ne na wuta wanda kowa ke biya a da dai kamar wayanda yanzu abin ya shafa suna biya kusan naira 65 da zuwa naira saba'in kowane unit ɗaya yanzu shine aka ɗaga ya zama naira ɗari da ashirin da a kowane unit ɗaya. To Mala Abba, kana nufin cewa kuna da isassun ma'aikatan da za ku sa ido ku tabbatar da cewa ba a zalunci marasa ƙarfi ba yes muna da ma'aikata a wadace wanda za suke sa ido ake duba abin da ake da wayannan kamfanoni suke yi kamar yau ma yanzu already mun mun fainin a abuja disco game da kuskure wannan eros din da suka yi wurin billing customers inda ba bai kamata billing din su sabon bill din ba kuma kai billing malam abba tirab mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai na gode sosai tattaunawa tsakanin malam abba tirab babban jami'i a hukumar samar da wutar lantarki ta najeriya da kuma bashir ibrahim idris editan sashen hausa na rafayi. To daga batun tattalin arziki sai na tsaro a Najeriya. Inda a tsakiyar makon da muka yi bankwana da shi, gwamnatin Kaduna ta bayyana cewar 'yan bindiga sun tilasta wa mutane fiye da 280 tserewa daga gidajensu a tsakanin garuruwa 551 da ke kananan hukumomin jihar sha biyu. Wannan rahoto ya zo ne a daidai lokacin da wani makamancinsa na ƙasa da ƙasa ya sanya Najeriya cikin ƙasashe goma a nahiyar Afirka da suka fi fama da ta'addanci. dangane da halin da ake ciki a kaduna wakilinmu aminu sani sado ya aiko mana da wannan rahoton alkalumman da gwamnatin jihar kaduna ta fitar sun nuna cewa jihar na da 'yan gudun hijira 289,375 da suka fito daga garuruka 551 wasu 'yan gudun hijira da na zanta da su sun bayyana mini yadda girman matsalar take a yankunan su sunana lami tanko daga garin kujama ni da iyali na mun riga mun bar garin kujama saboda abubuwa da suna faruwa waje da mun koma sabon tasha mutane za su biya kudi amma still za kashe mutum da an doka inda ka riga ka saba ai ba dadi a cewa zuwa tashe ka waje da wai saboda kidnappers ka tashi ka koma wajen da baka saba ba abin ba ba daɗi. Sunana Hajara Abubakar daga Biskin. Me ya dawo da ke Kaduna daga Biskin? Saboda barayi. Su zo su cuce mu mu yi noma su hana mu mu cire mu zo za mu cire a ɗauki 'yan uwanmu ko mun kai kuɗi ba a suku su. Abdulrashid Abarshi shine babban sakataren kungiyar ci gaban masarautar Birnin Gwari mai suna Befu. In ka ɗauko tun daga Birnin Gwari har lan ɗan wata koyallo. Duk garuruwan da ke kan hanyar nan kashi tara bisa goma duk sun tashi. Wurare ne yanzu duk sun zama kango. Hanyar mafi sauƙi da za su samu maganin wannan matsala shine gwamnati ta yi sa jaman tsaro su shiga cikin dazukan nan su maɓoya 'yan bindigan nan 'yan ta'addan nan su yi maganin su shine kawai. Masana harkar tsaro irin su Manjo Yahaya Shinku mai ritaya ya ce rahoton bai zo masa da mamaki ba a don haka ya zama wajibi gwamnati ta kara daukan mataki domin rage karuwar 'yan gudun hijira a jihar an daɗe ana barraka mutane ana zuwa garuruwa ana ɗiban su 'yan surare an kona ma garuruwan sun zama kufai bayan an tabbatar da wa'yansu ba sa su suna gudun hijira ne wa'yansu ma daga cikin wa'yanda ke gudun hijira na ba a san ma inda suke ba mafita shine a tabbatar da tsaro a kowane yanki mutane su koma mahallinsu su ci gaba da rayuwa sai dai shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar da ta usman mazadu ya ce irin matakan da gwamna ke ɗauka wajen shawo kan matsalar tsaro abin a yaba ne shi yasa ma hukumarsa ta fara tallafa wa 'yan gudun hijira da kayan abinci kafin mayar da su matsugunansu jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya da hararan 'yan bindiga suka fi kamari sannan kuma matsalar 'yan gudun hijira a jihar ta fi shafar ƙananan hukumomin birnin gwari da cikun da igabe da kuma kajuru aminu sani sado kaduna erefi hausa to yanzu kuma sai burkina faso inda a nan ma batun tsaron ya ɗauki hankali a ranar larabar da ta gabata rahotanni suka bulla cewar 'yan ta'adda sun kashe mutane akalla uku a gabashin kasar lamarin da majiyoyi suka ce tun a waccan ranar lahadin da ta gabata ya auku to amma kuma sai bayan kwanaki aka samu labarin tashin hankalin ga rahoton Shamsiya Haruna. Daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai fararen hula 32 tare da sojoji 16 da kuma mayakan sa kai 25 da ke ƙoƙarin kare ƙasar daga masu ayyukan ta'addanci. A cewar bayanan da RFI ta gano, maharan ɗauke da babura 200 sun kai hari kan sojojin da ke tsaka da aiki, inda suka yi nasarar kwace sansanin su da kuma makaman yaƙi. Akwai adadin sojojin da har yanzu ba a san inda suke ba, ko da yake bayanai sun nuna cewa mayakan sun yi awon gaba da sojoji biyu a matsayin fursunonin yaƙi tuni dai kungiyar masu tsatsauran ra'ayin ta janim ta ɗauki alhakin kai harin tare da fitar da wani faifan bidiyon sojojin biyu a shafukan sada zumunta gwamnatin sojin burkina faso ƙarƙashin jagorancin kyaftin ibrahim traore wadda ta tabbatar da faruwar hakan ta ce ta ɗaura ɗamarar sabon salon yaƙi da ayyukan masu tayar da ƙayar baya a makon da ya gabata aka ci gaba da samun takun saka tsakanin Nijar da makwabciyarta Aljeriya kan batun kwararar 'yanci rani, wanda a baya-bayan nan mahuguntan kasar ta Nijar suka koka kan yadda takwarorinsu na Algerian ke ta so 'yan kasarsu zuwa gida. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Zainab Ibrahim ta tattara mana. A kwanakin baya-bayan nan ne matakin korar baki bakar fata musamman 'yan Nijar ya yi tsanani a kasar ta Algeria. kamar yadda waɗannan 'yan ƙasar ta Nijar suka tabbatar. Iko ya sha mu kai iko ya dame mu su amshe kaya su amshe dukiyar mutane su kama shaddodi su kwashe su kai ma mutanen su iko. Iko ya sa mace kauɗa mata mari har makewaya saboda jikka ɗari biyu dinar ya Allah ka tausaya mana. A makewaya suka tarda ni ina tsugunne suka tada ni suka ce min addini darham na ce musu walu babu darham kawai suka kama ni suka sunce min zane. Malam Lamin Abubakar wani ɗan farar hula ne da ya daɗe yana aiki akan matsalar ta bakin haure inda suke faɗakar da jama'a ya kuma shaida mana irin munin halin da jama'a ke tsintar kansu a ciki kafin a kawo su bakin iyaka a zubar. Wani bi sai da biyar ne ake ɗauko su a kawo su a yadda su cikin sahara sai sun tafiya wajen kilomita goma sha biyar da yawa sun rasa hankalinsu da yawa sun ji ciwo sun kare sun yi mun gamu da mutane da yawa da 'yan Nijar da wanda ba 'yan Nijar ba saboda wannan hali da Algeria take sasu a ciki babu imani ko kaɗan. To wannan matsalar dai ta kai inda gwamnatin ta Nijar ta hanyar ma'aikatar ministan harkokin waje ta gayyato jakadan ƙasar ta Algeria da ke nan Nijar domin tattaunawa akan matsalar. Gwamnatin ta Nijar ta ce ko kaɗan bata ji daɗi ba kuma ba za ta taba amincewa da abin da hukumomin kasar ta Algeria ke yi ma 'ya'yanta ba. A cewar inintikar Alhassan abin da gwamnatin ta Nijar ta yi ya yi daidai. Wanga lamari hakika abu mai kyau ne da hukumomin CNSP suka sa bakinsu. Zainab Ibrahim, Lagos, Arafai. To a Togo kuwa ga dukkanin alamu dai gwamnati da bangaren 'yan adawa ne ke gab da kwasar 'yan kallo biyo bayan matakin mahukuntan na tsawaita mulkin shugaba Paul Yasimbe wanda a yanzu haka ya shafe shekaru goma sha tara yana mulkar ƙasar. matakin da jam'iyyun adawa a togon suka fara kalubalanta lamarin da ya kai ga fara cafke wasu daga cikinsu abdulkadir halada kiyawa na dauke da rahoto a kai tun a jiya alhamis ne mahukuntan togo suka kame wasu manyan 'yan siyasar kasar tara da suka shahara wajen sukar shugaba pu na simbe musamman bayan matakinsa na gyara a kundin tsarin mulkin da ke kokarin sauya salon shugabancin kasar a baya-bayan nan togo na ganin boran bangaren adawa da ke nuna rashin amincewarsu da matakin na sauya salon yadda ake zaben shugaban kasa daga shugaba mai cikakken iko zuwa tsarin firaminista kowa larabar makon nan sai da bangaren adawar na togo ya gudanar da wani gangami a kan titina don kalubalantar sabon kundin tsarin mulkin da zai sauya tsarin tafiyar da kasar inda jami'an tsaro suka far musu tare da kame da dama daga cikinsu. kazalika jami'an tsaron sun kuma farmaki ɗakin taron ɓangaren adawar tun da farko majalisar togo wadda babu wakilcin ɓangaren adawa a cikinta ta amince da sabon kundin tsarin mulkin ne da ya ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa daga shekaru biyar zuwa shida to daga batun siyasa sai na kare hakkin ɗan adam inda a ranar alhamis da ta gabata shugaba emmanuel macron ya bayyana cewar faransa da aminanta na kasashen yamma da na afirka na da damar dakatar da kisan kiyashin ruwanda na shekarar 1994 amma kuma ba su aikata hakan ba lamarin da ya kai ga samun hasarar rayukan mutane 800 akasarinsa 'yan kabilar tutsi abdurrahman gamba ahmad na dauke da karin bayani kalaman na shugaban na faransa na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin cika shekaru talatin cur a ranar lahadi mai zuwa da kisan kiyashin na ruwanda. a ranar ladin ne za a wallafa wani jawabin bidiyo na shugaban na faransa dangane da kisan kiyashin inda kuma zai jaddada cewa lalle kasashen duniya na da hurumin daukar matakin dakile kisan kare dangin amma su kai buris kamar dai yadda wani jami'a fadar elizi da ya bukaci a sake sunansa ya bayyana Shugaban Macron ya amanna cewa tun magabanin aukuwar kisan kare nakin na Rwanda, kasashen duniya na da kwarewa ta tarihi game da yadda suka ga kashe-kashen kare dangi a wasu kasashen kamar wanda aka yi wa Yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu da kuma kisan da aka yi wa Armeniyawa a daular Usmaniya da ke Turkiya a yakin duniya na farko. ko da yake bayanan da ke fitowa daga fadar na shugaban faransa na cewa macron din ba zai samu damar halartar taron tunawa da zagayowar wannan rana ba a lahadi mai zuwa a birnin kigali amma ministan harkokin wajen kasar stefan sejon zai wakilce shi a wata ziyara da ya kai rwanda a shekara ta 2021 shugaban macron ya amince da rawar da kasarsa ta taka wajen kawar da kai a kisan kiyashin yana mai cewa waɗanda suka tsere da rayukansu ne kawai za su iya yin afuwa to a yanzu kuma sai senegal inda sabon shugaban kasar basiru diomaye faye ya shirya gudanar da mulki tare da firayim ministan da ya naɗa kuma tsohon ubangidansa wato usman sanko wanda ya cicciɓa shi zuwa ɗarewa kujerar shugabancin kasar da ke yammacin nahiyar afirka michael kudisin na ɗauke da karin bayani A wannan talatar ce aka rantsar da faye mai shekaru 44 a matsayin shugaban kasar Senegal na biyar kuma mafi karancin shekaru bayan da ya lashe zaben shugaban kasar a zagaye na farko bisa alkawarin samar da sauyi na juyin juya hali kwanaki goma kacal bayan an sako shi daga gidan yari. Naɗin Sanko a matsayin firaminista da faye wanda bai taɓa rike wani mukami na gwamnati ba yayi bai zo da mamaki ba, Ko masu lura da al'amura na ganin zaɓi ne mai inganci. Faye wanda ana iya bayyana shi a matsayin sabon shiga a fagen siyasa ya shafi shekaru da dama a ƙarƙashin Ubangidan nasa wanda ya fice da matuƙar kwarjini. Sonko mai shekaru 49 shi ya jagoranci gangamin nuna adawa da masu rike da madafun iko a Senegal, amma daga bisani ya nuna goyon baya ga faye ya tsaya takarar shugabancin kasar bayan da aka haramta masa yin takara saboda zaman kaso da ya yi bisa laifin bata suna. an sake su daga gidan kaso a ƙarƙashin wata dokar afuwa a ranar 14 ga watan maris inda nan take suka shiga yakin neman zaɓe na haɗin gwiwa. To yanzu kuma sai nahiyar Asiya, inda a ranar Larabar da ta gabata girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afkawa Taiwan cikin shekaru 25 ta laƙuma rayukan mutane fiye da goma, yayin da wasu fiye da dubu ɗaya suka jikkata. Nasir Sani ya duba mana halin da aka shiga. Jami'an agaji dai sun ci gaba da neman mutane da dama da suka ɓace bayan aukuwar iftila'in ciki har da ma'aikatan wani hotel hamsin da girgizar ƙasa ta ritsa da su a lokacin da suke kan hanyar zuwa wani gandun daji wasu bayanan kuma sun ce akwai mutane akalla tamanin da girgizar ƙasa ta ritsa da su a wani filin haƙar ma'adanai sai dai kuma babu ƙarin bayani kan ko lamarin ya auku ne a yayin da suke tsaka da aiki a ƙarƙashin ƙasa ya zuwa lokacin da ɗar wannan rahoto dai ƙarin mutane tara jami'an agaji suka samu nasarar cetowa daga wani kogo a wani yanki mai cike da tsaunuka inda masu yawon buɗe idanu ke yawaita ziyarta Ifsila'in dai ya fi shafar gundumar Heliyan da ke kusa da inda girgizar kasar mai karfin maki bakwai da biyu ta samu asali a ƙarƙashin ƙasa da nisan kilomita goma sha biyar. Wannan girgizar kasar ita ce mafi girma da aka gani a Taiwan tun bayan wadda ta laƙume rayukan mutane kimanin 2,400 tare da lalata gine-gine 50,000. To a gabas ta tsakiya kuwa a farkon makon da ya kare kasashe da sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa suka yi wa Isra'ila ca bayan da sojojinta suka kai hari tare da kashe wasu jami'an ayyukan agaji guda bakwai a tsirin Gaza kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Kamis Sale. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a harin na jiya Litinin akwai 'yan kasashen Australia da Burtaniya da Poland da wani da ke ɗauke da takardar shida zama ɗan ƙasa Amurka da Canada sai kuma wani ba Falasɗini. A cikin sanarwar da kakakin Majalisar Tsaron Ƙasar Amurka ta fitar, ta ce fadar White House ta kaɗu da harin da aka kai wa jami'an ba da agaji, don haka ta ce dole ne a baiwa masu irin wannan aiki kariyar da ta kamata da kuma damar shigar da kayan abinci. Firaministan Australia Anthony Albanese ya yi Allah wadai da wannan hari inda ita kuma Poland ta rubuta wa Isra'ila wasiƙa da ke cewar hare-harenta sun saɓawa dokokin ba da agaji na duniya Ƙasashen Birtaniya da Spain da Masar da Belgium da Cyprus da Iran da Jordan da Scotland sun buƙaci a gudanar da bincike kan lamarin da suka bayyana a matsayin wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Tuni dai kakakin ma'aikatar tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya fidda wani saƙon bidiyo inda yake jajantawa ƙasashen da suka rasa 'yan ƙasarsu a wannan hari. a yanzu kuma sai gabashin turai inda a ranar alhamis sakataren harkokin wajen amurka ya lakuci hancin rasha bayan da ya fito fili ya shelar cewa ukraine za ta zama mambar kungiyar tsaro ta nato yayin taronta da zai gudana a birnin washington We're also here at NATO to talk about the um, Muna nan a cibiyar NATO domin tattauna shirin taron kungiyar da za a yi a Washington, inda za a yi uh, bikin cika shekaru 75 da kafa kawancen mu Ukraine za ta zama mambar NATO. Burinmu a taron shine taimakawa wajen gina gadar haɗin kai da kuma shata uh, hanyar uh, ci gaban Ukraine. Kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. To da haka ne shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin ranka ta kafatanin abokan aikina da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.